واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين قائد الغر المحجرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو كما يندم كتفه تو أنجيري من bayani أكن yadda samari suka yi kokari wajen أنه من يمن يأبو على abu ba da misaloli da yawa mun tsaya kan abdullahi abdullahi ibn abbas na ya bayanin irin yadda umar radiyallahu anhu ya ɗaukake shi saboda ilimin da allah ta'ala ya ba shi to abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu mun ji abubuwan da ya yi sannan duk saurayi ya kamata ya himma domin shi ma ya misaltu da irin wayannan samari masu hikima suna cewa wa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bir rijali falahu ku kamanta ku kamantu da wayannan mutane suka gabata ko da ba za ku zama irin su ba domin kamantuwa da manya-manyan mutane masu himma rabauta ne ko rabauta ce da haka ne 'yan uwa musulmi musamman samari ya zama lalle-lalle mu san kuma menene source menene masdari wani irin siffofi ne ya kamata ainihin wato saurayi ya sifantu da su malamai sun yi bayani iri-iri a kan siffofi sai dai ina so in bayyana mana cewa wato main siffofi wato general siffofi da gama garin sufi da suka hada dukkan ra'ayoyin malamai shine yaro ko saurayi dole ne yana so ya zama mutumin kirki na gari da za a yi yabe shi kuma a yi takama da shi ya zama ya imani da allah kuma allah shine wato sos dinsa ko wajen neman shiryarsa hakanan ya imani cewa ba abin da zai yi sai abin da ya Allah yarda da shi sannan a yin haka ne mutum zai gamu da jin daɗinsa da kuma ainihin wato morewarsa duniya da lahira sannan iya daga cikin sos na ainihin wato ƙarfin saurayi da jarumtakar saurayi da jajircewar saurayi da zaman kasancewar saurayi mutum ne da ake takama da shi a cikin al'umma cewa mutum ya zama cewa yana kiyaye lafiyarsa a nan kiyaye lafiya ko da yake insha Allah a gaba za mu bayani amma kamar rashin fuda duk abin da kasan zai cutar da rayuwarka kar ka yi shi abin nan a aikace ne a abin nan a magance ne a abin nan a mu'amalance ne kar ka yadda kai abin da zai cutar da kai daga cikin abin da yake cutar da mutum a rayuwarsa rashin lura da tsafta sannan kun sani cewa hadithi ne wanda ya shahara a bakin mutane na zafatu min iman ya zama lalle lalle gidanka ɗakinka hmm, abin da kake hawa da abin da kake sakawa ne zama mai tsafta domin tsafta ita ce ra'asa kullum umur duk mutum da aka yi masa sifar cewar shi kazami ne ba mai sha'awar yi mu'amala da shi ba mai sha'awar yi wata hulɗa da shi don haka ne masu hikimar suna cewa ba za ka zama mai tsafta ba sai ka zama kazami ma'ana in ka zama kasalalle ba ka son share ka ba ka son canja zanin gadonka ba ka son wanke kayanka ba ka son goge takalmin ka ba ka son goge ma brush ba ka so ka yi brush ma a ka to za ka zama kazami sannan idan kana kyamar wannan ayi datti ne ba zan kawo shi ba to haka zai zauna a guri ya tawari amma ka zo ka share shi ka kwashe shi gaba ke daya ka zama mai tsafta duk wani ganshi da tsafta to yayi kazantar da kake zaton cewa kazanta ce wanda ba kazanta ba ce inda ba a idan ba a wannan misali eh, walillahi masalul a'la ka je bayan gida ba ka san taba kashi idan ka kama ruwa idan ka ka bukata kaga sai ka ce zaka taso haka kaga zaka yi tawari da haka sai ka saka hannunka ka wanki to haka komai ma na rayuwa sai ka yi abin da ranka baya so sannan abin da ranka yake so zai faru to ya zama wajibi mu kiyaye ainihin wato wajen mai himma wajen cin nasara wajen yin tsafta sannan ya zama dole ga samari mu daye wajen cin nasara wajen karatu karka ka zama cewa kai ba damuwa an naci ma shi kenan a kullum ka rinka fatan ka zama kai ne a gaba kai ne a gaba kai ne a gaba kar rinka fatan ka ba damuwa ai tun da ma kawai an ce ma kenan ka zama sakful mata a ka zama kana saboda kana cikin suna lidin a ajinsu suna ci suna gaba gaba a ajinsu kar ka zama kawai kuma me ya faru ne ba damuwa don haka ne dole ne ka saka kanka lokaci na hutu da lokaci na karatu wanda idan ka daidaita su a shine kwakwalwa ka za ta karba abin da ake bata za ta zama ainihin ta zauna lafiya da kai sannan ya daga cikin abin da zai saka saurayi ya zama ainihin ana takama da shi ana tutiya da shi a cikin al'ummarsa ya zama kana kokarin sanin current affairs abubuwan da yake faruwa na yau da kullum kana bin su kana karanta jarida kana karanta majallu kana jin labaru you kana bibiyar abubuwa kana karanta kana jin labaru na gida da na waje wanda zai saka zama ka waye ka san da yake tafiya al'umma ka za ta takama da kai za su yi gadara da kai kar ka zama kawai shi kenan kuma sai dai ka ji labari shi kenan ai ba damuwa ai idan kaza ta faru kaza ta faru shi shikenan dole ne kai ma ka zama kai za ka rinka kawo labarin ma kana mutane bayani sannan dole ne saurayi mai son ci gaba ya zama kullum kana da program ɗinka kana da tsarinka za ka tsara daga karfe kaza bayan sallah asuba me zan yi zan zo na masallaci zan yi azkar bana na yi azkar na yi dina na gama walidina zan karanta alkur'ani zan jira har lokacin da rana ta fito sai na raka a biyu sai tafi gida wannan zaman a masallaci koya wa kai tsari ne mafi yawa na ana sallama sallah asuba wuf zai tashi kuma koma bacci to yanzu zama rayuwar ka bacci ce gaba ɗaya babu ci gaba baccin nan tun da aka haife ka kake yi har gobe ku ba zai ishe ka ba na haka ne dole ne zama an fahimci haka to zama kana da program na rana taka cewa yau za ka yi bayan sallah asuba ka yi kaza ka yi kaza sannan bayan ka tashi ka tafi gida in ma da bukatar ka ɗan yi kwantan ne to rana ta fito ya fi alkhairi ka yi sallar ka wannan ka yi ɗan minti goma ashirin sai ka tashi ka gyara kanka ko tafiya makaranta ko tafiya wajen aiki annabi sassan mai bayyana cewa allah ya sa albarka a cikin sammakon al'ummarsa kamar haka ne kar ka zama kullum ka zama habitual late kama kullum kana sha'awar kullum kai ne a ƙarshe kai ne a ƙarshe sannan ka bi misalin da yake cewa karka jinkirta aikin wannan lokacin zuwa wani lokacin misali za ka yi aiki a wannan awar da muke ciki ka jinkirta zuwa awa ta gaba to in ka jinkirta shi abin ba zai maka daidai ba sannan duk abin da yake zuwa maka na bayani to ka tabbata ka san cewa daidai din ne kar ka je ka yada sharri domin Allah ta'ala ya ce mana ya yi na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qaumin jahalin fatatubu ala ma fa'altum nadimin dan haka ne ya zama lalle ya zama wajibi ya kai dan uwana saurayi yake yar uwata matashiya ka sani cewa abdul labarin da ya zo maka mai daɗi kuma da daɗi ka nemi confirmation ka nemi ifbat ka tabbatar da cewa yes wani abu ya tabbata kar ka zama ainihin wato buk wanda yake yaɗa sharri hakanan a dole ka tsara abubuwanka ainihin ka tsara abubuwanka na gida ko na waje ka tsara shi da kyau da kyau da kyau sannan ka zo ɗaukan mataki ka ɗauki matakin da babu wasa a san ka cewa in ka ɗauki mataki ba wai ka zama mai mugun tsanani ba amma dai idan ka tabbatar da wannan gaskiya ce to ba canji ba canji wannan shine daidai wannan shine daidai wannan ba daidai bane wannan zan yi wannan ba zan yi ba ka faɗe shi kuma cikin nutsuwa cikin yi kana cikin sanin ya kamata hakanan idan kana da za ka ziyarci mutane a sani cewa an ka ce karfe goma za ka zo a kan karfe goma in karfe takwas za ka misali idan kai ɗalibi ne ka'ida shi ne duk inda makaranta take karfe 8 an shiga lecture ko an shiga aji to zama cewa ka zo ko minti 30 ko kwata kafin wannan lokaci don a fara komai a gabanka wannan shine sannan duk abin da ka ka rinka kokari kuma na taimakeke ne tsakaninka da wasu yan uwanka gabaki daya da wasu yan uwan naka da kuke rayuwa tare kai zama kai ka zama kai kadai ne one man show duk abin da kai yi kai kaɗai kai kaɗai kai kaɗai ka a'a kana tare da yan uwa kuna da tunani iri daya ka janyi su ka ce ku zo mu yi kaza ku zo mu yi kaza wanda yana ƙara soyayya yana ƙara ƙauna yana cire kuma wato san san san san san san mutum ya zama shi kadai abu wato alfardiya yana cire wani daga cikin zuciyar mutum al'afaratu walfardiya yana cire wani daga cikin zuciyar dan adam cewa ni dana ba ni kadai bane muna nan da yawa saboda haka wala kai ma zo ka ji kai ma wani zo ka ji kai ma zo ka ga me ya kake gani in mun yi kaza a nan ka haɗa tunaninka na wasu sai Allah ta'ala ya sa maka albarka a cikin abin da kake yi sannan daga cikin abubuwan da yake saka ɗan adam saurayi ya zama mutum ne wanda yake mai tunani mai kyau ka saka wa kanka wani tsari wanda yake daidai da sha'anin addini kar ka saka kar ka rika ko ra'ayoyin wasu wanda suke karo da na addinin musulunci misali ka ce kai ba sassauci kawai duk mutumin daga kaza ba kaza a'a akwai wanda bai kazan ba kuma da gangan ne ya ƙi yin kazan to wannan sai a saukar da hukunci a kansa akwai kuma wanda bai kazan ba ba da gangan ba ne saboda launi don ba zai iya ba ya tsamu ba mun lura za mu ga ba ɗaya suke ba wani ba zai iya ba ne dole sai an taimake shi sannan ya wuce sai an agaza masa wani kuma zai iya kasala ce to irin wannan sai ka ɗago wancan wancan kuma ka roƙo shi sannan in kana da ra'ayi ka rinka fito da shi wajen yan uwa a tattauna karka rinka fuskantar da abubuwanka a ah, kan karka fuskantar da abubuwan kawai kawai direct irin magana ka ita ce karshe a ca'a ah, ya zama cewa kana tambayar ra'ayi idan mun yi kaza mene abin zai kasance idan mun yi kaza me abin zai kasance haka ya kamata a saurayi na gari ya rinka yi haka nan idan a rayuwarka wasu akwai wasu abubuwa da kake shakka kake tsoro to wannan ya kamata ya zama cewa ka yi kokarin kauda kan ka yi kokarin kauda wannan tsoro da kake fama da shi da wannan irin shakka da kake yi wajen samun bayani cikakke akan abin da kake so ka yi sannan komai ka rinka fuskantar sa head on wato ka rinka fuskantar sa kiri-kiri kar ka rinka kwane-kwane ka fuskance shi direct shi ne abin da ya kamata a rayuwarka ka yi shi wannan shi ne da suka zama mutum da wanda ke kasan abin da kake yi sannan ka zama mai daidaituwa a duk abin da kake akwai tsayawa wato mai daidaituwa kar ka rinka wuce iyaka ka wuce iyaka kar wuce gona da iri kar kuma ka tsaya a baya sannan kamar mai hikima wajen ƙaunarka ko ƙinka idan ka zama cewa kana wuce iyaka wajen so kana wuce iyaka wajen ƙi to harka ta watsi to dole ne san haka dole ne ka san haka idan kana san mutum kamar da annabi yake cewa a habib habibaka haunan ma a asa an kuna yakuna baghidaka yawman ma wa baghid hau haunan ma a asa an kuna habibaka yawman ma idan za ka so mutum ka so shi gwargwadon iko karka ka wata iyaka wata zai iya zama abin ki za ka ƙi mutum kuma ka ƙi shi gwargwadon iko kar wata kuma ya zama abin ƙauna ka ga zama ana ta ainihin wato jin kunya to idan ma mutum wani abu ya a rayuwa ya zama ya bambanta da naka to ka ƙi shi kar ka wuce iyaka domin ranar da ka zo ka so shi kuma ga kallon kallon ba ka nutsuwa haka nan idan mutum ya maka abin fushi abin so ka so shi kana ga ka zama dan wuce iyaka dan wuce gona da iri da abin da za ka yi ya zama cewa ka zo haka to ana nuna min cewa ah, mun sami za mu je hutun rabin lokaci idan mun da za mu karasa wayannan sufufi da muka ɗauko bayanin su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai mun dawo kar ka je ko ina فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهر